Jama'a Assalamu alaikum sunana Maryam Dauda ga labaran Afirka a takaici. 'Yan sanda a Nairobi sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa 'yan adawa da ke zanga-zangar kin jinin hukumar zaɓe. Sojoji sun bindige mutane akalla bakwai har lahira tare da raunata wasu da dama a lokacin zanga-zanga a yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi masu neman ballewa daga ƙasar Kamaru. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi bikin cikar shekaru 77 da samun 'yancin kan Najeriya tare da sojoji a birnin Maiduguri. Dubban jama'a suna halartar bikin addini na Richa wanda kabila Oromo suka saba yi kowace shekara a ƙasar Habasha. Kasar Ivory Coast wadda ta fi kowa noman koko ta rage farashinsa a kakar bana zuwa sefa 700 a kan kilo daya a saboda yalwarsa a kasuwa da kuma faduwar farashinsa a duniya. Ƙarshen labaran Afirka kenan sai an jima.